Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM har ma da wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da maniya FM ko kuma kai tsaye ta shafinmu na facebook live ko a fada yanar gizon mu ta voa hausa.com masu gabatarwa maryam bashir bagaji safinatu sada dangi. sai kuma ni usman ahmad Masu sauraro a yau talata uku ga watan Oktobar shekarar 2017 za mu yi magana ne akan yadda har yanzu akwai matsalar cewa yara a yankin arewa maso gabas ba sa samun zuwa makaranta sakamakon matsalar tsaro. Don kuwa ko a makon jiya sai da asusun ba da tallafin yara na Majalisar Ɗinkin Duniya ya rawaito cewa kimanin kaso 57 na makarantun yaran jihar Borno suna kulle ne ba su karatu sakamakon ayyukan ta'addancin da ya daidaita al'amura ne kuma daidaita al'umma a can ba mm. <laughs> to sai mu ce Allah ya kyauta to baya ga wannan akwai hirar da za mu ji da farfesa Ahmed Nura na ƙungiyar tsaffin ɗaliban jami'a ta ABU Zaria wanda ya ka ziyara na Amurka kuma Baba Yakubu ya ritsa mana shi a shirin mu dinnan da muke magana akan ilimi mun fi da hankali ne akan tsofaffin ɗalibai tsofaffin ɗalibai mm. da kuma irin gudunmawar da za mu yi irin gudunmawar tallafin da za mu ba jami'a saboda kasance an samu yanayi nagari na koyarwa da kuma na ilmantarsuwa da kuma na tarbiyya a kan su ɗaliban. haka zalika za mu tattauna da masu tsokaci a kan akan wannan lamarin don ganin cewa an samu shawarwarin da ka iya kawo mafita a lamarin da ma amsoshinku na tambayar da muka muku a shafukanmu na facebook da twitter Kafin mu tsunduma cikin shirin bari mu ji tattaunawar da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya da Profesa Ahmad Nura, shugaban kungiyar tsofaffin ɗaliban jami'ar Ahmadu Bello Zaria, bisa ziyarar da ya kawo na Amurka ta aikin kungiyar. Barkanka da warhaka kuma abin da za mu nemi mu ji daga bakinka shine menene babban dalilin wannan ziyara da ka kawo a nan Amurka? Wato babban dalilin ziyara ta Afirka Amurka shine don in kaddamar da reshe na tsofaffin ɗaliban jami'a mai Bello Zari a nan Amurka wanda shine karo na farko da aka saba yin haka. Ka sani dai Ahmadu Bello University Zari ita ce mafi girma a cikin jami'o'in da suke Najeriya da West Africa da ma Afirka baka fata gaba daya tun lokacin da aka zaɓe da zan president ne ya kirarin cewa Allah ya da zan yi kokarin da na farfado da rassa da ake da su a cikin gida Najeriya da kuma kafa wasu na kasan waje kamar ta Amerika to alhamdulillahi wannan shekaran a watan February da watan April da watan July mun fita da da some officers mun zaga jihohin Arewa Basu gabas arewa san yamma da kuma jihohin arewa na tsakiya hmm. mun gana da membobinmu da suke wayannan jihohin na rassa guda ashirin wato jihohi guda goma sha takwas na hmm. arewa banda kwara don ba mu samu zuwa ba daga daga mina saboda gada ta kari a jaba sai kuma eh, reshen fct branch na abuja da kwana zaria kwaya guda ashirin kina allah sa hmm. ko muna raye watan gobe na zan ba za mu fita za mu je southwest wato don wajajen kuna da tsofaffin ɗalibai ko dai daman kuna da ƙungiyar muna da dama akwai ta wato makasudin wannan ziyara shi ne saboda a farfado da wannan don kowace jiha kamata a ce akwai association na wannan a jiha ɗin eh, akwai wannan wannan rassan shi sa dama muka muka fita muka fantsama saboda an daɗe hmm. ba a kula da kafa waɗannan rassan da kuma mm. farfaɗo da su yadda ya kamata to ka ji abin da sa kafa fita kenan ko duk inda aka tafi aka je a samu gwamna a gaishe shi in kuma akwai mai gari a wurin babba a wurin akan ji shi ma a sadan a samu tabarakin abin to da an yi haka to dama an riga mun kafa ina mm. riga na jarin cewa Allah ya da america martin da akwai mutanen akwai mutanen mu da yawa a wuri yawa dama abin da zan tambaya kenan wato daman kana da sanin cewa akwai wasu tsofaffin ɗalibai na jami'ar ce a nan amurka eh kwarai kuwa ai ni ba bako bane a America naka zo kusan kowace shekara naka zo akwai taro muke na shekara shekara a nan America daga jiya daga state to state to sai ni ca to ai lokaci yayi ko dai kamata a ci an kaddamar da relation ABU a nuna association na tsofin ɗaliban jami'a Abdul Sadiya a America tunda wasu jami'o'in gaskiya a gida suna da su amma mu kusan ba mai da hankali akan hakan bane shi sa muka ce ba da yanzu abinda mai saurari zai nemi ya sani shine ainihin irin wannan kungiya ta tsofaffin ɗalibai da ake kafawa menene ainihin tasirinsa ko kuma menene aiki da wannan kungiya take yi wato um, uh, a gurguje makasudin kafa kungiya ta tsofaffin ɗalibai na jami'a ba sabon abu bane su kasashen da suka ci gaba irin su america su ingila dama su sun daɗe suna irin wannan abu wato sha'anin ilimi a jami'a ba aikin hukuma bane kawai hmm. aiki ne wanda yake yaji banci. neman gudunmawa daga tsofaffin ɗaliban jami'a a Bello University din saboda shi sha'anin karatun jami'a ba ya tsaya kan mutum bane kawai idan aka ce ka samu digiri a jami'a ko ka samu diploma ai ka san sababin abin da ake so shine ka taimaki al'umma to ba ko shiwa ce yau an baka digiri misali a madibel sadariya amma inda aka baka inda ka je kai karatu ya kasance hmm. yau an je a duba wannan tsarin wato abin da muke cewa ma accreditation tsarin ah, karatun wurin eh, ya kasance cewa ah, ba a yi nasara ba duk wani program da ake da shi a university akan je lokaci lokaci loto loto akan je a duba akwai national university kuma shi takan je ta duba akan ta da akan shi da shi su je su duba su ga menene shin abin da ya kamata a yi ake yi koko ba shi bane to kaga nan ne neman gudunmawar tsofaffin ɗalibai ta so. saboda ba za ka so a ce inda kai karatu yau wurin gashi ga kamar shi ba to mm. kaga sunan suna yi sosai tuntuni tun shekaru da yawa da suka wuce to amma kaman kasashen mu da aka yi fama da irin yaje-yajen aiki na ainihin maluma na wayannan jami'o'i akwai wata gudunmuwa da ku tsoffin ɗalibai kuke bayarwa musamman ku da kuke da Eh, kuke da ainihin ilimin koyarwa eh, eh, idan su waɗannan maluman sun je yajin aiki? Ya akwai yawanci wato akan kalli abin da fuska biyu ne. Idan ka san wato ba za mu so mu ce malaman jami'a su ke da laifi ba ko ko a'a hukuma ita ke da laifi ba. Tunda mu kamar iyaye ne to yawanci mukan kira su mukan yi kira. Ah, domin misali kamar wanda aka yi wannan kwanan nan kaga abu ne na kasa gaba daya hmm. to mukan samu shugabannin su na jami'a daban-daban mu ce da Allah a dan duba abu da tun da dai ah, ministan ilimi eh, ya ce za a yi kaza za a yi kaza dan daga mishi kafa saboda yara samun su koma makaranta sannan su kuma eh, eh, ministry din su wancin su da Allah wannan abin da malaman nan suke nema a dubi shi da rahama yadda ke za a samu maslaha to kaga na ake samun daidaito to hmm. duk muka yi haka lokaci lokaci duk muka yi haka domin a samu fahimtar juna amma ba mu iya fitowa haka nan karara mu zo mu ce a ah, malamai suke da laifi da kage muka musu ba musu adalci ba. Ranka daɗe kuna da sanin cewa ana tura ɗaliban Najeriya ko kuma yara masu karatu daga Najeriya zuwa ƙasar Ghana a wasu jami'o'in masu zaman kansu? Ai wato kaga yanzu a Najeriya muna maganan jami'o'i kashi uku ne. Hmm. Akwai na gwamnatin tarayya kamar Ahmadu Bello University Zaria. Hmm. Akwai na na jiha kamar Kaduna State University. Hmm. Sannan kuma akwai na masu zaman kansu yana fada kafin cinin kamar eh, eh na fahimta to haka tsarin yake to kuma babu wata doka da ta hana misali uba ko kuma ya tura yaron shi ko ko shi ta tafi ta karatu a wata ƙasa daban ko amerika ne ko gada ne ko nuri daban to shi ne iyakacin gwani amma yawanci galiba abin da sharon da akan bada shi ne a tabbatar da wannan jami'ar da yaro za shi yi karatu ya samu amincewar um, federal ministry of education da ƙasa gaba daya because wata sa'a wasu kan je su yi karatu a jami'o'in da yake ba su da federal ministry of education ba ta sanaya a kansu idan kuma aka dawo gida duka da sai a samu sai a shiga cikin wani hali. Mm. banda wannan akwai zancen tarbiyya wanda yake yaran da ake turo su suna iya su samu karatu amma sai a samu matsala wurin tarbiyya a matsayinka na wato wadda kuke da ruwa da tsaki a harkan karatun yara Shin kuna waiwaya ku ga irin halin da yaran nan suke ciki idan an tura su musamman ma a Ghana da yake ita makwabciya ce? Ito eh dama shi abin da koyarwa ko kuma samun ilimi a university ya jibanta shi ne shanin hali na yaro da kuma kwarewar shi na shanin fannin shi na karatu. Hmm. Ba shi ruwa ce yau an wayi gari an baka digiri amma ya kasance halin ka ba na gari bane ba mai kyau ba ne ah, ah, kamar misali a university mu karfinmu shine mun fai da hankali ne akan tsofaffin ɗalibai tsofaffin ɗalibai mm. da kuma irin gudunmawar da mu yi irin gudunmawar tallafin da za mu ba jami'a saboda ya kasance an samu yanayi nagari na koyarwa da kuma na ilmantarsuwa da kuma na tarbiyya a kan su ɗaliban ba mu da wani Eh, wato ba mu da yanci ba mu da wani dama da za mu tara yara misali wanda ke basu fita ba a makarantar mu ce za mu yi musu magana sai dai lokaci lokaci idan aka yaye su na kan tashi in musu magana in musu maraba da kasancewar su tsofaffin ɗaliban jami'a misali hmm. amma alhaki ne na shugaban jami'ar kowace university wato vice chancellor kenan shi ne ke da alhakin tarbiyyar da yara mu abin da za mu yi shi ne sai mu musu manuniya muke musu da kuma mu riga gaya musu a loto loto lokacin taro haka ko wani workshop haka ce to dan fa ka fita da abin da al'umma take um, so ku gabatar kada ku zubar da mutuncin wannan jami'ar idan kuka fita saboda haka Allah ku kafa kafa sannan kuma mukan yi abubuwa waɗanda yake zai sa zai kasance um, zaman takewarsu a university din ya zama babu kalubale da yawa wanda yake muna fata cewa idan suka fita su ma nan gaba shekaru masu yawa za su maimaita irin wani abin saboda na baya su ba su samu irin wannan amfanin. to sai mu ce Allah ya taimaka sannan kuma da fatan wannan magana da muke tattaunawa ta magana yara da suke fama da rashin karatu a wannan wurare irin arewa maso gabashin Najeriya da madi inda suke samun irin wannan matsalar irin wayannan kungiyoyin da suka san daɗin karatu suka san amfani shi za su taimaka su ga cewa me za su iya yi domin taimaka musu a matsayin su tunda su kansu kungiya ce ta tsaffin mm. ɗalibai kila wasu su ma daga wasu jihohi irin wayannan mm. suke mm. so Allah ya samu dace eh to yanzu kan ai ina ga sai mu ba zama mu je mu karanto so mu ji amsoshin da kuka bamu na tambayar da muka muku na yaya za mu yi yaran nan da suke fama da matsalar makaranta da sauransu ya za a yi mu fiddo su daga cikin wannan matsala. To saƙon farko daga Nasiru Usman Hina ya ce hakika yau da gobe maudu'in ku na eh, yau ya burge ni don ko yara suna cikin tsaka mai wuya za mu iya taimakawa yaranmu da ilimi ta hanyoyi kamar haka kafa makarantun wucin gadi da samar musu da kayan karatu da jan su a jika ba da kuma ba su shawarwari da ya dace da su da samar musu da kayan wasa don jan hankalin su. sai salisu waye yahaya bauchi ya ce assalam yau da gobe lalle wannan ba karamin batu ba ne ya kamata gwamnati ta gyara makarantun da 'yan ta'adda suka lalata sai kuma iyaye su tura yara zuwa makaranta yau da gobe ku tashi lafiya na gode to mun gode sai sanusi shak adam tudun wadan dan kade ya ce salam yau da gobe ta hanyar kafa wata gidauniya wacce za mu rika haɗa kuɗaɗe don tallafawa yara da littattafai da kayan makaranta don samar musu da kayan koyo da koyarwa da tallafawa malaman makarantun da abubuwan more rayuwa sannan masu hannu da shuni su ƙara taimako wajen ganin cewa matsalar boko haram ta addaba ta zo karshe. mai eh, haka ne eh. sai a ah, lawali manchester kan ba ya ce da gobe wallahi wannan matsala ce wadda kowa ya kamata ya sa hannu ba gwamnati kaɗai ba sai maryam aminu kano mai da garko ta ce mu zama masu janyo su jikinmu don share musu kukansu da ba su kyauta wacce za ta janyo hankalinsu zuwa makaranta a tawo fahimtar kenan to sai kuma umu kulsum muhammad ta ce assalam a gaskiya sai gwamnati ta tashi a kan haka domin ilimi na da amfani domin duk al'ummar da ta bunƙasa a duniya to ilimi ne da ya menene ya ɗaga ta haka zalika ya kamata ƙungiyoyin taimakon kai da kai su ma su taimaka ta hanyar shirya bita ga yara da kuma tunatar da su ababen da suke shige musu duhu. sai kuma usman yusuf gombe ya ce shawara ta a nan ita ce gwamnati ce ya dace ta yi ruwa da tsaki wajen ganin yaran sun koma makaranta ka'in da na'in da kuma kungiyoyi masu karfin fada a ji su masu ba da wata gudunmuwa mai amfani ga ilimin yaran sai musa mai famfo zandar mai famfo ya ce ni a gani na addu'a ita ce maganin abin Mm-hmm. To sai kuma Abbati Mu'azu azari ya ce, Asalam ilimi shi ne dai gishirin rayuwa wanda idan babu shi babu wata ci gaba da za a samu in banda samun akasi da matsaloli masu yawan gaske. Mafita a nan shi ne gwamnati ta ɗauki nauyin duk abin da ya dace tun da dama aikinta ne. Mu dai a nan jihar Bauchi alhamdulillahi matsalolinmu kaɗan ne akan na sauran jihohi musamman ma jihar Borno. Muna fatan alkhairi ga duk wasu wasu masu ƙoƙarin aikata wannan shiri ko kuma aikata wannan abu bisala. To, sai Muhammad Adamu ya ce salam yau da gobe abu na farko da ya kamata a yi shi ne magance hare-haren 'yan ta'adda, na biyu kuma a tilasta karatu da mayar da shi kyauta ga ɗan kowa. Sai awwal M Imran ya ce to ni dai a gani na a fara magance matsalar tsaro tukun. Ina ga komi zai zo da sauki a harkar ilimin arewa maso gabas. Na gode yau da gobe. To sai kuma Jibrin Umar na Basa ya ce salam yau da gobe. Hakika muna da hanyar inganta karatun 'ya'yanmu, mu rika kulawa da zuwansu makaranta, mu rika kulawa da darussan da akan koya musu daga makaranta, kuma mu rika ziyartar malamansu a makaranta idan muka dage muna yin haka lallai zai kara wa yaran mu kwarin gwiwa a wajen karatunsu ku tashi lafiya ka bara maram da safinatu. To mun gode. Mm. sai amina y alibashir ta ce hanya mafi sauki akwai littattafai da kasar saudi arabia ta wallafa akan tarbiyyar yara musamman a halin da muke ciki a duniya yanzu eh, da ta'addanci yayi yawa yanzu haka littattafan su shigo najeriya da za mu dage da karantar da yaranmu a gida da makarantunmu da za a samu sauyi sosai sai Husaini Abba Dambam ya ce yau da gobe hannu ɗaya baya ɗaukar jinka in ji masu iya magana. Don haka ni a gani na iyaye su kaɗai ba za su iya tunkara wannan matsala ba. Dole sai gwamnati da masu hannu da shuni sun haɗa gwiwa domin maganin wannan babban matsalar ta taɓarɓarewa ilimin yara. kowa da ya taimaki wani shi ma Allah zai taimake shi. Haka yake sai Sanusi a Haya Sa'id ya ce to alhamdulillahi hanyoyin taimakawa duk bara gurbin nan ne a suka kawo a kafofin kungiyoyin addinai ya kamata su tashi domin yin kira ga addinai. Ina masu niyyar taimakawa da kuɗi ko ƙarfi ko da kayan aiki ne to insha Allah za a dace wato abin da yake nufi duk da ta kuɗa sakon daji to abin da na gane shine eh. maganan aƙida mummuna ita ce ta eh, kawo ne saboda sun tashi sun yi eh, magana cewa wannan mm. aƙida ba haka yake ba ko kuma ga yadda ya kamata a yi sai kuma a sakon baffa haruna bajogai ce ni malamin firamare ne a jalingo primary school a shaka amma buri na kullum shine in ci gaba da sadaukar da kaina domin ba da gudunmuwa ga 'yan baya haka zalika a makarantar tamu 'yan gudun hijiran jihar yobe kyauta muke ba su ilimi da kyau mm-hmm. mm. Mm. sai safwan dalhat ya ce gaskiya 'yan babu tsaro ba yadda za a yi ilimi ya samu gaskiya kan mm-hmm. <laughs> tsaro ne a yi tushen komai mm-hmm. sai to murtala ibrahim zangon daura ya ce kungiyar mu ta youth development uh, awareness tana ɗaya daga cikin kungiyar da za ta ba da tallafin uniform da littattafai ga yaran da rikicin boko haram ya shafa a jihar borno to da fatan kungiyoyi za su yi haka yana da kyau mm-hmm. kwarai to eh. sai kuma mu leƙa shafinmu na twitter at bakera daura mm. one ya ce wohoho ƙasa ta najeriya ba wai ilimin 'yan gudun hijira ba har wanda yankunan su suke da zaman lafiya ilimi sai a hankali sai baba gana dabuwa baba gana dabuwa wani ya ce martabar ilimi ba zai taɓa samuwa ba sai jami'an gwamnati sun dawo da yaransu makarantun gida to a nan ne za mu sa ran samun nagartaccen ilimi To, <laughs> to Allah ya samu mm-hmm. dace. To sai at Ibrahim Tsafatu shine sakon karshe da zamu karanta ya ce, To matasa za a samu waɗanda suka kammala makaranta su riƙa koyar da yaran iyaye kuma su rika taimakawa da wani abu ma'ana kuɗi wato mm. kun gama makaranta ku je ku ko da ba ka kana aiki zaka in kaɗan taso kila ka ɗan leƙa musamman musamman ma da ya zama ana zaune ba eh, da zama majalisa da ake yi su kuma iyaye su taimaka da na ziyan alli kenan da sauran ba ma iyaye kawai ba har da duka mutane na fitowa a gama jami'a ba mm. karatu to ba wanda ku je mm. tumbale irin yankunan nan da wannan eh, eh babu malamai suna buƙatar wannan Allah ya sa mu dace to duk da yake ana ta lalibar bakin mu a kan waya kin san lokaci waya sai a hankali mm. akwai maganar da muka faru a ranar juma'a din nan muka yi mm. magana cewa akwai yali shirin nan na bunƙasa matasa na gwamnatin amurka wanda kuma yan kwanaki kaɗan suka rage a rufe wanda mun tattauna da wanda ya bayanin yadda ake yi a shiga ko kuma yaya ake yi da kamar dai a mm. ce matashiya wani jagora ne. Mu kowa kowa samu amfana da shi. Yawwa. Mm. eh yawwa to saboda haka shi sa za mu saka ajiya abin yake to amma ina ga kamar injiniya na ci an samu daya. To yanzu bari mu ji eh. maganar yali din tukuna duk da yake layi dai na ta tutsu amma muna sa ran za a dace insha mm. Allah. Allah ya sa a dace. Salamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum salam rahmatullah. To da muke magana a cikin shirin yau da gobe. Ah, kuna magana da Aliyu Usman kenan a shirin yau da gobe. Ah, Aliyu Usman ah, za ka iya gaya mana ɗan kaɗan ko wane ne Aliyu? To um, Aliyu dai matashi ne kuma shi ne eh, wanda ya rike mukamin jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta kasa jihar Kaduna mm. a nan wani lokaci mm. kafin yanzu da kuma Allah ya sanya ya yi tafiya ta karo ilimi a da ya danganci aikin na ɗan sanda kuma haka zalika kwanakin baya ya samu wata dama na wani karo ilimi da aka yi wanda ake kira na Mandela Washington Fellowship for Young mm. African Leaders mm. irin horar da matasa shugabanni ko jagororin al'umma na Afirka. To wannan ne ma dalilin da yasa muka ce to bari mu sake mu lalibe ka magana ta yali muna son matasa su gane yaya ake neman wannan abu misali mataki mataki da in an buɗe a yanar gizo yadda ake shiga shi sa muka ce to bari mu kira ka ko minti hudu zuwa biyar mu baka mu ji ya zaka misalta wa matasa domin su daina tsoron abin su zama sun shiga ciki da yawa musamman daga kasashen mu na yammacin Afirka ko kuma arewacin Najeriya da sauransu. To gaskiya ne. To shi wannan shiri bari in yi bayanin shi a takaice yadda mutanen mu za su fahimta. Mm-hmm. Shiri ne wanda tsohon shugaban kasar Amerika wato Barack Obama ya fitar domin horar da matasa waɗanda suke rike da wurare na shugabanci ko kuma suke jagoranta al'umma a inda suke domin wani ci gaba na musamman kuma shiri ne wanda akan ɗauki akan zaɓi matasa da suka ɗanyi fice a filin ko kuma fagen da suke ayyukansu a kai su manya-manyan jami'o'i da ke amerika domin a ba su horo na sati shida don su kara gogewa a fannonin da suke sannan hmm. a tafi sannan kan kai su babban birnin tarayya na amurka wato washington dc kenan su yi hmm. taro na musamman wanda gangami ne da ke kawo manya manyan mutane daga amerika wanda sun shahara hmm. a fannoni da dama da fannoni sun shafi a ciniki da masana'antu kimiyya harkar kasuwanci noma da zaman lafiya da dukkanin abin da ya shafi zamantakewar bil'adama mm. sai a ba dama wanda su matasan nan za su yi hulɗa da su su kuma ƙara samun dubaru ko hikimomin da za su ƙara yin amfani da su idan mm. sun je gida idan su koya ma wasu a dai samu horaswa ta musamman wacce kowa da kowa zai iya amfana da ita domin afirka da kuma kasashenmu. to yanzu misali za ga ah, yadda ake nema din yawanci za ga an ce akwai rubutun ac akwai wane ne yawanci wasu a bisa binciken da muka yi mutanen mu misali a arewaci sukan ji tsoron cewa yadda ake rubutu da wane ne ai abu ne mai wahala nema za ka iya gaya mana matakin da ake bi har a zuwa a nema din. eh gaskiya ne hmm. to shi wannan ah, shiri abu ɗaya yake hmm. kowa da kowa zai iya shiga cikin shi abu na farko shine akwai akwai 'yan rubuce-rubuce da ake yi kuma rubuce-rubucen sun shafi tambayoyi na shin kai wane ne kuma wani irin aiki kake yi wace irin gudunmuwa kake ba al'umma kuma me ya ka zaɓi ka raka ba da wannan gudunmuwa amsa ce mai sauki wajen cike wannan application din duk inda ka ga ya yi maka ya shige maka duhu ko baka fahimta ba akwai malamai irin na jami'a mm. akwai kuma matasa wanda sun je irin wannan shirin Mm. za ka iya tantabe idan ka tantabe mu babu wahala in Allah ya da kamar ni akwai waɗanda ina ba ba shawarwari ta hanyoyin da za su yi musamman wanda suke yin ayyukan da ya shafi zaman lafiya da ci gaban al'umma mm. haka zalika akwai waɗanda in abu ya shafi harkokin ciniki da masana'antu za su baka shawarwari ingantattu waɗanda in dai haka yi amfani da su za ka ji in ma mm. kana shakkar cewa turancin ka bai inganta ba a yi kai yanzu ko ma ka yi ma dai baka da turancin da za ka iya zuwa da zan ce turanci ba. Mm. eh eh wannan mai sauki ne idan har ka cike din mm. turancin da za ka yi amfani da shi wurin interview idan har an gayyace ka an ji ya mm. inganta to mm. za ka samu nasara ka je mm. idan ma har kana da tantama yanzu application din akwai sauran kwanaki kafin a rufe kamar ah, zai kai kwana goma nan gaba za ka eh. iya ka cike ka aika yawwa kafin lokacin interview din ya zo zuwa watan januwari ka kara inganta turancinka ta hanyar samun wani ya dan rika tallafa maka kana yin magana a'a ah, yana gaya maka inda kake da kurakurai da inda za ka gyara ka sa dai a zuciya cewa kana so ka yi wannan abin muna so dai ya kasance matasan mu su gane cewa mm. tsoron yin abin ko kuma ganin cewa baka isa ba zai hana ka ko kuma ka toshe wa kanka dama mm. kawai kowa ya gwada haka mm. to amma daga karshe a ku da kuka yi wannan abin me babban abin da kuka koya a ciki misali da za ku ce kila ya kamata kowa ya samu irin wannan damar to gaskiya alhaji kabara idan na ce mai abu ɗaya na yi gariya sai dai in ce ababe da yawa tunaninmu ya canza akan al'amura da dama na rayuwa kaga musamman na cewa idan ka iya abu kada ya kasance ka koma gefe guda kai kai kadai ka iya sai an zo an neme ka mm. Mm. babban abin da yanzu ni na koya shine abin da ake kira teamwork mm. duk wani abu kai in ka iya kada ka zama kai kadai ne ka jawo wasu ka tafi ka nuna musu ku taho ku taho ku taho saboda da haka ne america ta ci gaba wannan zan iya ce ma yauwa shi ya tattare duk wani abu da muka koya. Mm. An ƙara koya mana hanyoyin da za mu domin mu jawo al'umma a zauna lafiya, mu jagoranci al'umma wurin tunanin ya kasance kullum na ya za mu taimake kasanmu, mm. ya za mu kare kasanmu daga fadawa haɗari, ya za mu kaza ya kaza tunanin mu kenan. To amma me babban makasudin abin wanda duk wani ko da ta ciniki da masana'antu kaje ko kuma harkar shugabancin al'umma public management ko civic leadership gurin ka shine kaga ka jawo wasu kunya tafiya tare ka mm. koya musu ba wai ya zama to kai kai ne shugaba to kai kai kadai ka iya mm. saboda haka duk abin da za a yi sai ba kana bukatar wancan wancan ma na bukatar ka to mm. saboda haka wannan shine babban abin da zan ci a dunkule mun koya sauran abubuwan kuma lallai wannan suna da bukatar lokaci mai tsawo kafin a fassara su har mm. al'umma su fahimci mm. ababen da aka koyo. Haka. To insha Allah in muka samu lokaci za mu dinga tuntuɓa ka muna ɗan tsakura. Ba da ba laifi. Yawwa, sai na gode sosai uh, Aliyu Usman. Yawwa. Yawwa. Mm. To kun ji dai. Shirin Mandela Washington Fellows kenan mutane eh. sai a garzaya Eh, eh, yanar gizo a zo a yi maza maza a cika a nema eh. wanda ma bai ji cikakke yadda muka tattauna da mm. shi din ba ya kamata a je shafin mu na yanar gizo sai a sake saurara eh lokaci ya kusan kurewa eh to yanzu a sai a kurarren lokaci muka samu shi Dauda Gombe salamu alaikum barka da warhaka malam Dauda Yawwa to gashi mun same ka a ƙurarren lokaci sai dai mu ce zaka iya gabatar da kanka in ya so mako mai zuwa mu dasa da kai? Alhamdulillah, ai ai ina ai layi layin nan ba zai bari ba yau ka. Mm. ai ina ga ah, Maryam abin abinda zamu maganin layin nan zamu kawai mu cafke shi bayan mun sauka mu naɗa abinda zamu naɗa mu ajiye masa mako mai zuwa mu saka mm. sai mu ga ta tutsu <laughs> sai mu ce da fatan masu sauraro su mana afuwa wannan ya zama abin da yafi karfin wai menene ake cewa mm. ne eh, wai karfan nasara ba tabbas gare shi ba to mu eh. ji me suke cewa su kuma a ah, masu biye da mu a shafin Facebook to bismillah Maryam akwai ah, Sadisa sa'idu daura ya ce mm. yau gobe harkar ilimi sai an haɗa hannu dan 'yan magana na cewa hannu ɗaya baya ɗaukar jinka. Haka, mm. Safinatu? Mm, ga lahi Abu Dan Musa ya ce rashin baiwa yara ilimi abin takaici ne matuka ganin yadda yara ke tashi da rashin jin kunya da kuma kin girmama na gaba da su Allah ka kawo mana karshen wannan lamarin amin amin amin ga sani mai lange lange ya ce ba shakka ya kamata a tanadar da isasshen tsaro kamun duk wani tallafi da za a bayar Aliyu mm. Yusuf Roji kuma ya ce ilimi na cikin halin oni yasu. To Allah fiddo da mu lafiya duk da bayan da. To yanzu kafin mu sallama bari mu cewa bakin ma'aikata da muke da su a nan eh, wannan yar gabatarwa ce gajera me sunanki? <laughs> Sunana Hafsat Maina Muhammad. ke kuma hafsat bello dan mai soro to sababbin ma'aikatan mu ne da za ku ci gaba da jin su a cikin shirye-shirye daban-daban yanzu kan a madadin dukkanin su bakin namu da kuma maryam bashir bagaji safinatu sodangi sai kuma wadda ya haɗa mana ko kuma ba da umarnin shirin wato daniel brown da ni kaina usman ahmad kabara akwai injiniyan mu na yau wato mr pete sai wanda ya haɗa mu da ku a shafin mu na facebook live wato solomon jack nake cewa sai allah ya kai mu wani makon sai a tare mu a maganar ilimi da muke domin jin ci gaban magana wannan ilimi na yaran jihar borno wanda layi ya dinga mana tutsu yawa yanzu kan sai mu ce sai kuma gobe mun sake juyowa da wani sabon shirin Amurka ta yi bincike ta tsaro zai ba ruwanta a yau da malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma matasa yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dinkin su ba ta share